yanzu ka samu malam da ha'ila illallah malam dan tani na gajiya lafiya lau me kake kokarin ni haka malam dama aiki ne ne ce ban dan gwada can ka aka kai kai su su gari kuma ka ce bari ka gwada yau na sun gwada yanzu ake ji ne oke ka ji yadda ake ji wannan da ubanka wannan da ubanka ɗan iska mutumin mutumin banza ai la illa ta yanzu abinda almajiran yanzu suka koma kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu abinda almajirai suka koma yi kenan a aike ku so sigari in kun makale ku falla mata wuta ai to ba mu ji yadda ake ji dan iska kai ni ya kamata fa in ji ma yadda ake ji ba ka ji yaro kamar wannan wahi zai je da ake ji uhm. <laughs> haka ake ji kenan har wani garɗe-garɗe take wallahi karfan je makaranta allo fa ɗaliban nan nasu dinga jin warin su gani ba maza in biya da kai ce ah